Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin yamina Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha bakwai ga watan Yuni na shekarar 2022. Filin namu a yau na girke-girke ne. ke zara muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilanmu na sashen Hausa a Najeriya da Nijar sun samu tattaunawa da bakin da suka bayyana mana a kan yadda ake sarrafa abincin ƙasashe daban-daban. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya filin mu a Najeriya inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa. Me sararo barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke inda muke kawo muku girke-girke da shawarwari akan girki da yadda za a inganta shi. A yau dai a wannan zauri tare nake da masu girki wato kwararru a bangaren girke-girke wanda za su ba mu shawarwari akan yadda za mu inganta girkin mu da kuma sarkan da ke cikin girki wanda yake sa girki ya zama mai armashi mai ban sha'awa kuma ya sa mai gida dinga tsinke mai yau idan ya gani kuma a dinga fita kunyan baki a cikin zauren namu muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wadda take da sweet twist wato ita ma shugaba ce akan girke-girke sai malama rahama ibrahim wadda take da hazmi catering and services gidan namu da cike yake hadda matasa a ciki cikin matasan muna tare da maryam abdullahi sai ummu kulsum sani wadda ke da kulsum snosh mai sauraro a kasance tare da mu kuma a buɗe kunnuwa domin amfana da shawarwarin da za su bada a game da sirrukan girki da kuma abin da ake bukata don girki ya yi daɗi da armashi barkan ku da zuwa nan zaure. Mai sauraro ya saba kowane lokaci mukan kawo girke-girke ne yau dai na gaya muku shawarwari ne za mu bada. Bari mu fara daga uwa maba da mama ta kungiyar masu girke-girke ta arewaci wanda suka sa mata suna APCDN wacce take shugabantar wannan kungiya kuma ta zo da shawarwarin da za ta ba mata da za su da shi a gidansu ko kuma a wurin sana'ansu na girke-girke. Hajiya barka da zuwa. Barka da dai. To alhamdulillahi shi shawara baya kaɗan baya yawa. Shawaran da zan bada shine akan mu iyaye mata. Shawaran da zan bamu kuma shine bamu da wani hujja da za mu jinkirta koyar da 'ya'yanmu mata girki. Babu shi. da zarar yarinya ta samu shekara bakwai zuwa takwas tara goma to mu fara koyar da su wasu nau'uka na girki ba sai tuwo ba ne za ka fara ce ka fara koya ma yaro saboda shekarun shi bai kai wannan ba amma gurin dan yanke-yanke da dan yanka maka dan albasa da dan jajjage da dan zai sa yaro ko yarinya ta samu ra'ayi ta ji kwaɗayin ita ma ta koyi girkin nan zai ba ta sha'awa ga kenan idan tana maka dan jajjage kana kusa dan miƙo min gishiri dan zuba kaza wata rana za ta yi sha'awa ta ci ah, ai na ga mama tana kaza tana kaza tana kaza don haka ni ma bari in kokarta in rika dan gwada kun ga a hankali kenan kafin yarinya ta kai wasu shekaru da izinin Allah za ta samu basira na yin girki kuma an cire mata kiwuya. an cire mata kiwuyayi mm. to kin ga amma aka bar su haka na a ce sai karatu sai eh, boko sai arabi by the time suka kai ko lokacin da suka kai su yi girkin kuma sai ka ga lokaci ya kure musu a lokacin ne za a tura su jami'a a lokacin sun tafi haddan karatu kun ga babu isasshen lokaci da ita ɗiya mace za ta zauna ta koyi wa'annan ayyuka amma da zaran an fara da wuri to insha Allahu rabbi za a samu gangara to kin ga a lokacin ne in an zo aure kuma shi ma ba za a samu matsala ba saboda yanzu duk matsalolin da muke fuskanta yanzu duk ya danganci rashin iya girki na 'ya'yan mata da tattalin gida hajja to barin dan tsaye da ke tambi su matasan saboda kamar su ya shafa su ne suke samun matsaloli musamman a auratayyar su inda ake ga yanzu mace wai an kai ta gidan miji bai kwanci alfahari da iya girki a alfahari da iya sa hoda ne da jambaki da kashe dan kwali mm-hmm. malama maryam kuma ga shi ke matashiya amma ke har wurin ma girkin kin bude kina koyar da girki kina girkin da sauransu jara a yinki ki ko a ce ke kina nan kwance kina latsa waya kina tiktok kina dan mm. rayayin yinki kika ce bari ki koyi girki din to dai na dade ina yin wannan girki dan yanzu akalla zan iya kaiwa shekara hudu zuwa biyar da farawa to amma yanzu ne abin yake kara improving yake kara gaba-gaba gaskiya abin da ya fi jan ra'ayina akai saboda ina ga ina son business ina son kasuwanci sosai so na ga yadda mutane suke yin wannan harka ta um, baking haka catering ana dan samun kuɗi zaka samu ka rufa wa kanka asiri hmm. wani abin zaka yi na kanka ba sai ka tsaya kana tambaya ba ko aure ka yi baka da wannan matsalar tun kafin na aure nake nake yi so na samu achievement sosai so wannan abin ya jawo ra'ayi na ce bari ni ma na ga ta yaya zan fara wannan abin ta yaya zan yi making ina so in ga ga na kamo kamar yadda wancan yake yi ina son ga ina yin abubuwa na nima on my own na dependent akan kaina ba kin kashe eh, tsuntsu biyu da dutse daya kin da eh. iya zaki iya kula da gidanki eh, sannan kuma gashi zaki yi amfani da wannan ilimin naki na yankirin yake kuma ki sana'a da shi eh hakan ina yin haka sosai to amma me yasa ke baki bi maganan kallon film da kallon waya da kwanciya akan gada ba kuma ku abu soyayya wallahi wannan ai ba taimako ba taimakawa kanka kake yi ba in kace zaka yi wannan saboda saboda ka rinka yin abu kana duban gaba yaya rayuwa za ta kasance maka yaya abubuwa zai yanayi yana iya canzawa a kowane wani lokaci so baka san ya za ka tsinci kanka ba kawai dai naga ya kamata in yi in fara yi in maida shi sana'a na saboda nima in yi independent da kaina abin da ya kara jin na sosai akan wannan abin shine saboda na ga cewar yanzu yanayin yadda maza suke in kai aure dole ga abin da suke so wannan abu ba mai ɗorewa bane kullum a ce baka iya abinci ba kullum ku ci indomi ku ci waye ku ci waye dinnan ba zai yiwu ba abincin nan dai shi ne dole sai ka yi shi ta nan ne ma zaka gane miji me da yake son ka za ku zauna lafiya ba za ku dinka samun wani matsala ba amma a ce baka iya abincin nan ba kwana biyu kwana uku daga aure miji yana ganewa kun fara samun matsala kenan a akan samu matsala da wani soyayyen da kuke aure ma yana iya mutuwa sosai akan sanadiyar irin wannan saboda an yi aure miji yana tunanin ga yanda kake ga girki ga abubuwa zaka zo kana yi mishi su kuma sai ga akasin haka hmm, wato an ce da man kana da kyau kara da wanka to kuma sai ba wanka sai ba wanka dole a samu matsala ba wanka saboda zai zo yau ya ga baki yi ba gobe kuma kin yi wancan ba irin dai abin da yake tunanin zai tadda ba ba shi yake gani ba so dole a samu matsala hajiya ramatu ke ma matsayinki na wacce kike koyar da girki da kuma yadda kike sana'anki na girke-girke ɗaya daga cikin abin da muka lura cewa yana kawo kila matsalar da ya sa matasa ba sa son yin girki shine kiuya washin girki wahala ne da shi wallahi hajiya ba wani wahala sa kai ne da kuma kana son ka sa ma kanka cewa kana son ka yi abin nan ai kamar yanzu a misali in ka san kana yin girki kullum kullum a ce ka kai girki gobe ka girki ko baka iya ba mm. a misali akwai ran da Allah zai baka iko ka ce ka iya shi so daya wato kawai ka nace kana yi nacewa ne kawai ka dinga mu tun ana kanana tun kana yi kana konewa ka yi targe zube a hannu a ce sai ka tuka tuwon nan a ce sai ka yi kaza ai ba dan iyayen mu ba su san mu bane suna san mu ne amma sai ka ga uwa ke kin fita ke ne abinci breakfast din safe ke ne abincin rana ke ne na dare tana daki tana waya tana albasa ba ta iyawa mm. wallahi tallahi hajiya in kika ga mata da yawa wallahi wata rike wuka ba ta iya shi ba kuma mace wata ma in kika bata albasa haka da bayan shi take yankawa mm. bata san ma inda za ta yi ta soma ba ni ko ba zan bari ina ina aiki yarinya na daki ba tana kwance saboda idan mutunci na ne idan na kai ta gidan miji yau miji ya ga abokanai ta yi girki kowa ya zo ya lashe an hmm. kuma bata iya ba fa wallahi ba za ta ga kowa ba wato shi ke sa mazan sai su ya kawo abokansa gida kenan in ka iya za a bada kunya ba sun sani kwarai da gaske kuma zai ga ya kashe kuɗi ya zo da abokanan shi ya ga ba abinci mai daɗi kuma ko ya kira su ba su zo ba Ga ce fa nan an yi Ga ce fa ne ga komi fa ya ji mai to bari mu zo wurin malama umu ko akwai wani sirri yadda da sani na girki to gaskiya kam girki ba abin tsoro ba ne kamar yadda mamana ta ce a nan jajircewa dagewa akan yin abu yana matukar taimakawa akan sirri na girki kuma abin da yake damun matasan mu na yanzu ko da girkin ne za a yi ba a girki irin na iyayenmu da kakanni da zaki ga yanzu in miya ce yanzu wannan miyar kuka za su yi mu yadda iyayenmu da kakanninmu suke ba mu labari za ki ga an dora ta da wannan ta tafasa a hankali a hankali a hankali amma mm. yanzu mm. ta fita unguwa ta dawo faka faka faka cikin minti ashirin talatin a ce miki an gama tuwo da miya to ina ku abincin zai yi daɗi to man da abinci ba wajen lantarki ne ga gas <laughs> in dai zai tafasa kawai shikenan tafasa fari a wannan za a ci ɗanye ko kuma za a ci hafdon done kenan na mm. bakin turawa to gaskiya ba da lokaci ga girki yana da matukar mahimmanci da kuma jajircewa idan baka iya ba akwai wanda suka iya ka dinga neman shawara kana tuntuɓar siya abubuwan nan suke suna faɗa maka yadda za ka yi sirrikan girki wani abu ne wanda idan mace ta riki zai taimaka mata ta gane cewa ga abin da yake sa miya ta yi zaki ga abin da yake sa tuwo ya dahu ga abin da yake sa shinkafa ta kyan gani ga yanda za a yi abin da zaka sha ya kawata har ya sa ma miyan mutum ya tsinke ce yana so wa'insu irin abubuwa ne sirrika da za ku iya faɗa wa mata yanzu a cikin kafafen rediyo da za su fahimci cewa ga kawai abin da ake nufi a eh girki. to shi sirrin girki wata macen za ki ga sinadarin da ta yi amfani da shi su ne sirrinta to da zai sa mata ɗanɗano mai gamsarwa sannan wata kuma za ki ga iya ƙawata shi ne ko ba haka ba ne to ni a abin na ɗauki sirrin girki shi ne ni dai abinci ya yi daɗi kin gani mm. duk sirrin ki dai a ƙarshe dai ki bani abu mai kyau yawwa mai ɗanɗano saboda ai duk sirrin ki in nazo na saka a baki bai yi daɗi ba hmm. ba zan ci ba gaskiya ne to kin fahimta hmm. so a natsu a sa haƙuri a yi haƙuri girki ya nuna dan yana cikin babban sirri babban sirri shine haƙuri da ka shi ya nuna saboda kin ga albasa sai ya nuna zai yi daɗi daddawa kamar yadda ta yi magana in daddawa bai magana bai hmm. nuna ba wari zai haka to shi ga babu daɗi so duk waɗannan abubuwa kawai jajircewa ne da haƙuri su ne sirrin girki sinadarurkan da za ka yi amfani da su su ma sirrin girki ne so ya kamata iyaye su gane su nuna ma 'ya'yansu tsaftan da sirrukan girkin yanda za su yi su kame gidajensu saboda shi girki bari in muku wani alkawari yana hana saki hmm. rashin iya shi kuma yana kawo saki komin kyan mace komin kyan kuma komin iya kwalliyanki yin iya tsiya girki da tsabtace gida da tsabtace kai da tsabtace 'ya'ya yana rike aure wani da ya zo ya ci baki iya ba a ranan akwai misalai da yawa da a yanzu dukkanmu mata sai dai muke faɗan gaskiya aure da yawa suna mutuwa saboda rashin girki akwai wanda ma muka ji labari ya bada eh, kwana tara ne kwana goma idan bata iya girki ba zai sake ta yana faruwa wanda ya miki mutunci shine wanda zai ce miki ki ya kai kofan gidanku ya ajiye ki ce in kin koyo ki dawo wanda bai miki mutunci ba kuma sake ki zai a rasa dalili to kin ga rashin iya girki yana cikin me zan ce yana cikin yawa sirrikan yana kuma cikin daruran da muke samu yanzu mu a arewacin Najeriya na su yawan saki yana kirki yana ɗaya daga cikin yawan sai wato shi sa wani lokaci kenan mazan sukan cewa bari su aure mutubata kabila ba don ta bi ki kila da dabi ne ko kyau ko na ba. ya riga san cewa cikin sa lafiya ne Ware domin hanyar zuciyar namiji shine ta ta ciki an ce ta bangaren cikin eh. <laughs> abin da zan kara tunatarwa a kan haka shine ina son kara jawo ra'ayin mata akan yadda za a yi girki ba wai in za ki yi shinkafa ki don ki kindima mata ruwa abinci ya nuna ya nuna ya lukub har ka zo ba za ka gane ce tsammani kake ci ba shinkafa kake ci amma ka ji shi kamar tuwo tuwo ne saboda mm. ya juku ya narke ya yi mai zance sannan kuma ki san irin eh, wannan spices din da zaki wato kayan kamshin da na dandano da zai rinka gyara miki girki akwai su kala kala duk wanda kike so akwai irin su da za ka samu ka rinka sawa a girkin ka idan ma mace bata iya ba ina ba ta sani ba na ga idan ka je shagon ma masu da kayan abinci kana tambaya ka da Allah zai ka gane za su haɗa maka shi ba wani damuwa itatuwa da ganyayyaki da kuma za ka ga wasu abun suna da kyau a jikinka da in ka mm. sa su a abinci za su suna da kyau mm. suna ƙarin lafiya suna ƙara jini da sauransu to eh, eh, eh. barin karawa akan yadda yar uwata ta ce akan sinadaran girki din nan most especially in kina da garlic dinki da citta danye wato tafarnuwa da citta tafarnuwa da citta danye shi ma yana ƙara sinadarin girki za ki iya samun cittan ki ɗanye ki kankara bayan ki haɗa da tafarnuwa ki daka ki samu roban ki mai kyau ki zuba a ciki ki rufe shi za ki iya sa a friza za ki iya sa a firij in za ki yi abincin ki kika same shi wasu na haɗa da cittan da tafarnuwa da albasa za ki iya niƙa shi a wuri ɗaya za ki iya Eh, marinating din nama da shi ko kaza ki gwalgwala a jikin nama da shi nama mm. in kika tashi tafasa naman ki ba sai kin sa ruwa kamar jarka ba a'a ruwa dan daidai wanda kika san zai dafa naman kuma zai shiga cikin naman ya tsotso ya tsotse naman mm, sosai in kaza ne ma haka komai ya koma cikin komai ya koma a ciki ana ana kin yi miya a rasa mai kika sa mm. kawai kin yi abu ne tsakaninki da Allah kuma kin san kin yi ne saboda mai gida ya je ya ci daɗi. Aja ko baki da nama ina ga kaman wake ma wake na wake na eh, yana gyara miya. Wake na gyara miya abubuwa ma da yawa ai suna gyara miya sai dai fa in ka ce baka son ka yin da kiuyan shine fa mai gida zai je waje yana cin abinci. To mata cire ni ko abin da na tsana miji na je waje ci abinci maganar Allah ai duk wacce mace me wanda san kishin kanta ta san darajar kanta ina ganin ba za ta so a ce mijinta ya aure ko umma ke ma kina bari ya fita waje a ina fa <laughs> ai ba ma zai suma ba saboda ya san me zai zo ya tara a gidan mm, wato zai akwai kala kala yana na yana jiransa in abin sha ne ma shi ma akwai sai ma duk akwai su ba ma sha'awar ma na wajen ko lalura ta sa maka tafiya wani gari haka aka ce a zai dai ci ne dai kawai ba dai da dai ba ra'ayi ba ra'ayi bayan mun hango mun hanga mun ce iyaye suna da laifi saboda wani lokaci su ne ba sa ma sa yaran tun suna lokacin su suna kanana su tashi da maganar yin girkin sai an kawo lokacin da an ji wai miji ya sama a hannu sai a ce wai bari a je a eh, koya a cikin wata biyu wata uku ko wace mai koyarwa ne za ta buɗe kwakwalwanki ta zuba miki girkin shekara hamsin a cikin wata biyu ko wata uku wato ba zai yi ba zai yi wallahi ƙarya muke wa kanmu kuma wallahi mazan yanzu ba sa san indomi kin gane ƙauya ne maganar indomi nan ba sa su hajiya ba za su sha ci ba su ma ba yan gari ba ne yau da sha shayi da biredi yau da gobe yau da gobe ko biskit kin ba shi ti yau kin ba shi ti gobe jibi sai ki ji uwar shi ta fara sallama lafiya yake ramewa ko mm. bai samu ya ci ba kuma sannan yan matan yanzu da matasan yanzu suna da kiuya a jikinsu su kansu suna da kiuyan wasu za a sa su su yi abu amma gaba ɗaya hankalinsu ba akan abin yake ba saboda wannan kiwuyen da suke fama da shi shi yasa ba za su yi su zauna su ɓata lokacin su su yi ba saboda kiwuya akwai wa'inda ma sun iya amma kiwuyen nan ba zai ba su su yi ba ko kuma su tsara inganta abin da suka sani ba kar a ce wai ka kai yarinya gidan miji in za a kai ta wai an mata miya in aka samu aka mata miyan nan shikenan har wani gata suke musu tana eh, miya akwai da su kuma za su faki idan miji ne sai su je su siyo abincin su zo su dumama su saka su juya a tukunyan su su dumama shi ma wannan tabbas na taba gani an yi saboda kiyuyan ka ta ce ta koyo saboda ba a iya ba dai bata iya ba ba a iya ba kuma ba a so a san ba a iya ba kin ga girman kai ma yana gaskiya akwai a ba mata shawara musamman matasa mata don su sani cewa wannan shine sirrin rike gida hmm, wani shawara za ku ba ma'aurata da masu ci wanda suka dade a ciki suke samun matsaloli da kuma waɗanda suke sababbin shiga da kuma wanda suke da niyyar shiga akan maganar harkar girki kamar dai sababbin shigan nan yanzu mazan yanzu girki wallahi duk kuɗin baban yarinya duk arzikinsu duk wani suna da uban yarinya zai wallahi in yarinya wata iya girki ba sunanta sori babban sori kuwa don haka iyaye ni kuma kiran da nake mana shi mu yi haƙuri mu nuna ma yaran mu ba wani mafita sai ɗakin girki to gaskiya girki yana taimakawa sosai ga zamantakewa aure 'yan mata masu shirin shiga da matan aure a ƙara ƙaimi wajen ƙawata girki da kuma abubuwan tanɗe-tanɗe. sannan matasa yan uwana yanzu yan mata ne za su yi aure so in ƙiwuya kike fama da shi ki daure ki cire wannan ƙiwuyan a jikinki ki tashi ki koya girki saboda nan gaba ba za ki ga amfanin shi ba yanzu amma nan gaba za ki san me kike kuma za ki ga amfanin shi sosai. Mm, sai ya daina fita da ke cin shawarma. Garata zan sarauniyar mata garata zan idaniyar kowa. masoyina za Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai Nijar wajen wakiliyar sashen Hausa a garan Tamar Abari da bakuwar da ta gayyato mana. yanzu kuma masu sauraron mu za mu yi muku tuwon burabusko da miyar taushe wato miyar taushe ita ce miyar yakuwa da ake hada ta wasu su hada da alayyahu wasu ko su yakuwa dan eh, ta haka nan amma yakuwar an yi so danya na farko dai idan aka ce burabusko kowa sani ana yin na shinkafa ana yin na hatsi kuma ana yin na eh, masara kuma har alkama ana yi eh wanda kika ga zaki yi burabusko ko wasa idan ka sulwa ka ko dawa ko alkama ka wanke ka shanya ya bushe ka hidda kasa saboda akasari burabusko kasa gare shi amma an ka zamna ka gyara ka sai ka kai a maka nikanka nika dama in ka je masu mashin sun sani ya ce burabusko to burabusko na idan ka zo sai ka sa taman gari ka hudda gari ka sa taman tsaki ka tankaɗe sai ka mai da tsaki manya gehe guda wannan kananan tsakin da suka wuce a rariya su ne suka yi amfani da su yan najeriya suna cewa biski eh yan najeriya na ce a biski kwarai kwa mu kuma anan sai mu ce tuwon tsaki kuma bare bari he su ce burabusko kenan biskin nan shine suke ce ma burabusko to eh kowa sayan da ake burabusko imma na alkama ne na shinkawa ko na hatsi da farko olgida an kika dora ruwan zahin ke tafasa kina iya zaki ka gishiri kisa saboda kiyaye lami kuma akan je alijar kanwa kaɗan wadda za ta sa eh, tuwon nan ya nuna ya dahu limus kuma ki kawo mai kisa kisa a cikin ruwan nan su tafasa ga tsakin ki gehe ɗaya kin daidaita kin sani sai ki zo ki tuka in kika yi wajen tukin nan kai miki ruwa an hiso yi dan tauri tauri in yi dan tauri tauri kika tuka shi yayi tsotsewa hwarin sai ki samu ciya ki tona kasa he ki dan yayyawa ruwa he ki samu leda mai kyau ki rihe su kawai ki bar shi a bisa garwoshin wuta to in ya hudda ice eh bakin da ya tsotse ruwa shi hudda mishi ice ake saboda kai ya kamzo sai ya dahu kasa eh, har ya kone kuma sama danyi to wannan kika rihe mishi leda ina mai tabbatar miki wani gida da zaran kin huddo shi kika buga shi sosai a cikin kwano wallahi haka nan aka baki shi sai ki ci shi ki sha ruwa saboda kin ga akwai gishiri a ciki kuma akwai mai ba zai shaƙe ki ba kuma yayi ɗaya ɗaya sai ita miyar yakuwa wadda take buƙatar kayayyakin da zaki sai da naman ki na rago ko na shanu e, da su ta tahornoki kikin saba ta da attarugu nan kayan yaji e, albasa da alkabewa in kina bukata da digadige da tumatin danye da kulkule tumatin to tumatin na gwangwani ba tilis ba ne ka sa tunda wani bai bukata amma aka ce eh, jan tattasai da kake wato kulkule da shi da danyen tumatiri ya ma fi lahiya sannan gehe ɗaya kina da yakoki mai kyau isassa saboda shi tuwon biski ana so in kai mishi mai yakuwa ya kasance mai yako ta yawa ta maka carmi sosai ya daɗi ya daɗin ci eh ta yi caram irin na bare bare ya daɗin ci to kika zo kika soye kayan mai ki komi da komi ka biwa yawa ba da yawa ba ka biwa el wadatatta in kika sa ta goma ta isa ki gama ta ki soye ta bayan kin soye naman nan ki sa ta ta dahu tare da su tumatir danye kulkule da komi da komi kika daidaita kika tsaye da ruwan miya a gida ki sa diga dige sai ki bar shi ta dahuwa can gehe guda ya kuwa kin wanke ta tas ba kin tabbata ba ta da kura kin yayyanka ta wal gida in kika sa ta a turmi ki sabe ta ki sabe ta ki sabe ta a cikin turmi kawai sai ki dauko ta ki zuba a cikin he ga ita ma ita ke in ta sabo sai ki dauko ta ki zuba to idan kika sabe ta charmin ta yayi hutowa yanda ake so maimakon ki dafa ta tun da wuri akwai wasu tun da wuri suke dafa ta ita kuma wani fanni an ka dafa ta tare da su wata kabewa da albasa tsaurake su take bussa da huwa sosai amma idan suka dahu sosai ita kinan kika saba ta kika kawo kika zuba sai ki barta ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa daga tsanwa ya kinga ta koma duhu ta yi limus tunda in ta dahu bayan kin saba ta batta wannan ganyen manya manya a cikin miya ki sa halau burin maburkaki ki burkaki abin ki sai ki jaye mata wuta kika jaye mata wuta eh, mai hiya matso eh tana bisa garwashi to man in ya matso wannan miya ta ki ta tabshe ta yakuwa ta yi wadda zaki gama ta da tuwon tsaki kuma kina iya gama ta da tuwon labshi kina iya gama ta da tuwon shinkawa amma akasari an yi sanin biski a gama shi da yakuwa to wallahi ina ji malama tamar wannan biskin nan da yakuwa to wallahi in kika baba barbare ina ga ko mota gare shi a baki bare aka zuba man shanu bare da man shanu tunda man shanun akasari an hisu a buge shi da tuwon tsakin ma a buga shi ya ratsa tuwon tsakin eh lokacin da aka hudu ana buga shi a saman shanun nan ya sha albasa a ratsa shi to wallahi ina ji yaro mai kyau ya ba zai ci wannan tuwo hmm. yanzu kuma mun yi da tuwon mu za mu dawo kuma wajen kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci galgajiya hallo a komo wurin cinci za mu yi biskiti da farko ka samu ka kilo daya ka samu kankonka guda biyar ka samu madara kar kwata kenan eh kwata mm. na madara sai ka samu sukari shi ma kwata don kai yayi zaki duniya ba lahiya ba ke da kwai sai ka sami binkin foda bakin foda eh mm. wannan akwai na sashe da ake saida yan leda mm. kenan guda biyu zaka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan sikir ba ne shi sai ka sa duka leda guda tun da kwara goma ne a ciki mm. sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wani a cikin damun za a sa to za mu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka damu madarai ka daidaita ɗan ruwan kaɗan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka siga ka zuba sai ka kawo binkin foda ka ka sa ka si kirba ne ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kyan kaye a rika shan abin kwan mm. sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa. ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa fulawa ka a tankaɗa dama ka dame ta kana yi kana dame damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika eh, laulaya shi akan hwaihwai ya yi zanen hwaihwai in kana so kuma sai ka mulmula shi ka ɗora shi ka rinka yanka shi ka yi mai yanka yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi za ka yi mm. sai soyawa mm. in an zo soyawa kuma mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma soya wai ba a sa wuta diya kamar mai in yi zahi za a jaye icce kenan zai soya mai kyau ba ya kone ba kuma cikin bai dahu ba zai yi suya mai kyau in kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo sai ka rage wutai sai ka yi suya mai kyau to a ci wannan lahiya jama'a to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine gama akin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a riga ci da madara ko da juice yawwa yawwa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi ba siga kuma gashi bai sha ba mai hmm. gida ma sai a mai gida ma za a bashi insha Allah to shi ya bani gani lura ba shi ya bani ruwa da shashar ba shi ya sami su zuciyar labba masu saurare baki daya abinda da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa zahar aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da guduma a cikin wannan shirin sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a hutun ƙarshen mako lafiya.